Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. a yau Asabar biyar ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Kasar Ukraine ta ce sojojin Rasha suna lugudan wuta kan hanyoyin da aka amince da su na ficewa daga maripol da kuma birnin kansa, lamarin da ya kare yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki da karfe bakwai na safe agogon UTC. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kunar bakin wake da aka kai a masallacin 'yan shi'a a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan ya karu zuwa 62 cikin dare. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden ke taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan ƙasashen yammacin duniya don yin Allah wadai da mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine, gwamnatinsa tana fuskantar wahala wajen gina haɗin kan ƙasashen duniya a ƙasashen Indo-Pacific don ware shugaban Rasha Vladimir Putin. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince al'ummar kasar Ghana su fice daga Ukraine ba tare da wata tsangwama ba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙarin wasu 'yan Ghana su 24 suka isa filin jiragen saman birnin Accra a jiya. Bayan haka za ku ji cewa Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya amince da faɗaɗa tsarin suturar aiki na 'yan sanda mata. sannan za ku ji cewa mata a najeriya ciki har da uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan yin watsi da kudirin da zai ba mata damar samun kashi 35 cikin 100 na kujerun siyasa da majalisar dokokin kasar ta yi ga abin da hajiya aisha ismail tsohuwar ministan harkokin mata a najeriya take cewa ai za su zo su same mu a bakin fama kuma a da sun dan rarraba kanmu su ce matasa daban eh, mata daban a yanzu da mu da 'ya'yanmu da kwanmu da kwarkwatanmu za mu haɗu da su a fili shine lokacin da aka zo zaɓe kowannensu zai zo kuma zai zauna su rubuta shi a rubuce ba za su dawo ba To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya. wanda baba yakubu makeri ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe kasar ukraine ta ce sojojin rasha suna lugudan wuta kan hanyoyin da aka amince da su na ficewa daga maripol da kuma birnin kansa lamarin da ya kare yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki da karfe bakwai na safe agogon UTC. Kakakin ma'aikatar tsaron Rasha, Igor Konashevko, ya ce yau biyar ga watan Maris daga karfe goma na safe agogon Moscow, bangaren Rasha ya ayyana tsagaita buɗe wuta tare da buɗe hanyoyin jin kai don ba da dama ga farar hula su ban Maripol da Bolnoboka. An amince da hanyoyin jin kai da hanyoyin ficewa tare da bangaren Ukraine. Jami'an Maripol sun ce sun jinkirta shirin kwashe mutane kuma sun bugaci mazauna yankin da su nemi mafaka. An buɗe hanyoyin ficewa na sa'o'i biyar ga motocin bas da motocin jama'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce, sojojin Rasha na ƙara amfani da munanan hanyoyi a Ukraine, ciki har da kai wa fararen hula hari. Kalaman nasu sun biyo bayan harin da Rasha ta kai kan wata tashar nukiliyar Ukraine, irinsa mafi girma a Turai. wanda ya haddasa gobara a wani gini a haraba cibiyar. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kunar bakin wake da aka kai a masallacin 'yan shi'a a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan ya karu zuwa 62 cikin dare, yayin da 'yan sanda suka faɗa a yau Asabar cewa suna ƙoƙarin gano ɗan kunar bakin waken daga wasu sawun kafa biyu da aka gano a wurin. 'Yan sanda sun fitar da faifan bidiyo na CCTV na harin jiya Juma'a da ke nuna wani mutum sanye da kayan gargajiya na shalwar kamis yana harbin 'yan sanda biyu yayin da yake kokarin shiga cikin masallacin da ke yankin kocha risaldar a peshawar mai tazarar kilomita 190 daga babban birnin kasar islamabad daga nan sai ya yadda da damarar da ke jikinsa da ta mamaye ginin wanda ke cike da cunkoson jama'a dab da fara sallar juma'a ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kai harin shugaban 'yan sandan fishawar. Muhammad Ijaz Khan ya shaida kamfanin dallancin labarai na AFP cewa akwai gawarwaki bakwai da aka kasa ganewa ciki har da biyu da kafar su ta cire kuma mun yi imani na maharin ne. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden ke taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan kasashen yammacin duniya da yin Allah wadai da mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine Gwamnatinsa tana fuskantar wahala wajen gina haɗin kan ƙasashen duniya a ƙasashen Indo-Pacific don ware shugaban Rasha Vladimir Putin. Manyan abokanan hudda na yankin kamar Australia, Japan, korea ta Kudu, Singapore da kuma Taiwan sun ba da sanarwar kafa takunkumi na kuɗi da kuma fitar da kayayyaki zuwa Moscow. Amma wasu sun bijirewa matsin lambar na ƙasashen yamma na koda yin Allah wadai da harin. wacce ta fito fili cikin waɗannan ƙasashe ita ce ƙasar indiya duk da yake babbar abokiyar kawancen amurka ce wajen hana china shiga cikin ƙasashen indo-pacific new delhi ta dogara kacokan kan siyan makaman rasha kuma ta ƙaurace kudurin zauren majalisar ɗinkin duniya da ke neman rasha cikin gaggawa gaba ɗaya ba tare da wani sharaɗi ba ta janye sojojinta daga yankunan ƙasar ukraine da ke cikin iyakokinta da ƙasashen duniya suka amince da su. Kasar India ta kuma ki kada kuri'a da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada wanda Rasha take amincewa da shi. To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince al'ummar kasar Ghana su fice daga Ukraine ba tare da wata tsangwama ba. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar shine ya shaidawa manema labarai hakan yayin da suka tarbo wasu ƙarin 'yan Ghana su 24 da suka isa filin jiragen saman Accra a jiya. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Mataimakin ministan harkokin wajen Ghana, Kweku Amprepim Sapon, ya bayyana hakan ne yayin zattawarsu da manema labaru a zauren tarbun baki na masaukar jiragen saman kutuka da ke Accra ya ce. President Putin has finally come out to say. Gaban Rasha Vladimir Putin da gwamnatinsa sun amince da al'umman Ghana su fice kasar Ukraine musamman Sumi da Kharkiv da ma wasu yankunan kasar ba tare da wata tsangwama ba. Mun samu wannan alfarma ne bayan mu da tarayyar Afirka ta AU tare da takwararta na nahiyar Turai EU. Through the EU and the AU. Ministan ya kara da cewar gwamnati ta ware kimanin miliyan biyu na dalolin Amurka domin aikin ceton. Malam Umar Sanda mai sharhi bisa harkan tsaron ƙasa da ƙasa ya ce matakin diflomasiyya da gwamnatin Ghana ta ɗauka domin ceto al'ummanta ya dace sosai. lokacin da aka yi hayaniya ana bumabe bumabe ko ina ana rashin rayukan jama'a mafi alheri in an samu wani mafita ya kamata a gaggauta in ya so a fita cikin wannan hasara don shi in dai akwai wannan dama in an amince kamar european union da african union sun dace wannan falillahi alhamdu kenan sai dai an samu ƙarin adadin al'umman ghana da gwamnati ta kwaso a ƙasashe da ke mukutaka da ukraine su 24 suka sauko cikin su har da ɗalibai a jiya corona came in and now there is a war Mun isa kasar Ukraine ne domin neman ilimi, mun fuskanci kalubale da dama a wa'adin karatunmu ga corona daga bisani kuma yaki. Muna yi ma gwamnati godiya da ya ceto mu, in ji ɗaya daga cikin ɗaliban. Adadin dai ya kai arba'in da 41 tun lokacin da gwamnatin ta fara kwaso al'umman daga ƙasashen Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. Madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Wasu maza biyun asalin kasar China na daga cikin 'yan gudun hijira miliyan ɗaya da suka tsere daga Ukraine zuwa kasashe makwabta a wannan makon. bayan da rasha ta kaddamar da farmaki a ranar 24 ga watan fabrairu biyoyi ta ba da labarin tafiye-tafiyen ibrahim ablis dan wiguhur da irsin irkunuli dan kazak ablis da irkunuli na daga cikin dubban 'yan kabilar wiguhur da kazak da suka tsere daga kasar cana saboda manufarta na yaƙi da ta'addanci a yankin shinjin na kabilar wiguhur mai cin gashin kanta inda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da wasu kasashen yamma ke zargin kasar china da laifukan cin zarafin bil'adama da kuma tsare mutane sama da miliyan ɗaya ba bisa ka'ida ba a sansanonin horarwa a cikin 'yan shekarun nan beijing ta musanta zaluncin a matsayin karya da aka kitsa ta kuma ce manufar china a shinjan na yaƙi da zazzauran ra'ayi ne kuma wuraren cibiyoyi ne na koyar da sana'o'i a da irkunuli kowanne ya samu hanyar zuwa ukraine kuma sun zauna a can na tsawon shekaru har komai ya canza a ranar da sojojin Rasha suka shiga Ukraine. Najeriya ta amince ta samar da iskar gas ga kasar Equatorial gini a taron makamashi na kasa da kasa na Najeriya a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja. Kwararru a fannin makamashi na Afirka sun bukaci a gaggauta aiwatar da yarjejeniyar iskar gas ɗin a daidai lokacin da bukata ta ƙaru kuma aka samu katsewar fitar da shi sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. yarjejeniyar iskar gas ɗin ta wannan mako da ministan man fetur na najeriya timfri silba da takwaran aikinsa na gini gabriel lima suka rattaba wa hannu wata shaida ce ga kasuwar iskar gas da ba iya amfani da ita a afirka yarjejeniyar za ta samar da iskar gas daga najeriya zuwa cibiyar sarrafa man kasar gini da ke punta europa silba ya ce yarjejeniyar za ta wa najeriya dama na yawancin iskar gas ɗinta da ba ta amfani da shi ta shiga kasuwannin duniya cikin shekaru biyu ci gaban da ya dace in ji masana. To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Sufeto janar ɗan 'yan sandan Najeriya ya amince da faɗaɗa tsarin sitarar aiki na 'yan sanda mata ciki har da sanya ɗan ƙaramin hijabi ga masu so don ƙara ba mata masu sha'awar aikin 'yan sanda damar cimma burinsu. Wakilin muryar Amurka Hassan mai na Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Daga yanzu an amincewa 'yan sanda mata suke sanya ɗan ƙaramin hijabi a ƙasan hularsu da ma ɗan kunne Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya ce jami'an na 'yan sanda sun fito ne daga ɗaukacin ɓangarorin Najeriya daban-daban da ke da al'adu da addinai mabambanta. Wanda ya ce hakan zai ƙara buɗewa mata ƙofa wurin ganin suna shiga ana damawa da su a aiki irin na ɗan sanda. Wata sanarwa da kakakin 'yan sandan Najeriya babban subartandan 'yan sanda Olomuyiwa Adejebi ya aiko mana na cewar rundunar 'yan sandan Najeriya na son tabbatar da baiwa kowane jinsi dama kamar da yadda yake a sauran kasashen duniya irin su amurka ingila kanada sweden turkiya da australia Dr. Kabir Adamu da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum ga yadda yake kallon wannan mataki. Mata da yawa yanayin aikin bai ba su dama ba don su cika bukatu na addininsu da kuma na al'adansu. Shi yasa wannan yunkuri wanda ya yi na bayar da dama na mata saka 'yan kunne da kusan kallabi wanda zai kare mutuncinsu ya kare firinsu yadda addininsu da al'adansu ya bayar abu ne wanda ya cancanci yabo wanda kuma zai ba ma mata da yawa wanda suke burin aikin hukumar 'yan sanda kenan bayar da gudunmuwa. To ko ta wace fuska matan ke kallon wannan sabon buɗe da aka musu a rundunar 'yan sandan ƙasar? Wannan wace ɗaliba ce da ke sha'awar aikin ɗan sanda wace kuma ba ta son a bayyana sunanta. Gaskiya wannan abin da IG ya yi mun ji daɗin shi sosai saboda ni ma ina so idan na gama karatu in shiga aikin 'yan sanda abin da ya hana ni shiga tun farko saboda wannan yanayin strans gaskiya bai burge ni ba amma yanzu gaskiya abin ya kara shiga raina sosai insha Allah zan jona. Injiniya Muhammad Kiyar Sandabe da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na cewa wannan mataki na rundunar 'yan sandan Najeriya zai bude kofofi ga mata musamman daga sashen arewacin kasar. Matakin da hukumar 'yan sanda suka ɗauka ba karamin taimakawa zai yi ba musamman ba ma mata kawai ba har iyayen su mazajen ma yanzu za su samu sakewa a barin yaran su mata su je aikin dan sanda. Idan ka duba kwanakin baya wannan ɗaliban nan na na law wanda ta je makarantar law school a Lagos a wajen graduation aka ce ba za a bar ta ba domin ta ɗaura wannan dan kwalin nan. To kaga suka ɗaukaka kara zuwa kotu daga baya kotu ya ya ce suna iya saka wannan dan kwalin nan wannan a Najeriya ne kawai muke wannan sa'in sa din nan mutanen India da yan Sikh masu addinin Sikh kaga suna sa wannan rawanin nan ko polisa ko police ne a Ingila gashi police ne na Ingila ko sojan Ingila ne inda shi dan Sikh ne kaga yana iya daura rawanin sa da haka rawanin sa zai tafi yanzu mazajen mu ma za su fi sakewa su tura yaran su mata su yi aikin police Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai Maina kaina da wannan rahoton. Biyo bayan yin watsi da kuduran da zai ba mata damar samun kashi 35 cikin 100 na kujerun siyasa da 'yan majalisar dokokin Najeriya suka yi a makon nan, mata na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin Ita ma uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta tofa albarkacin bakinta. A wata takardar bayani da ta tura wa manema labarai ta yanar gizo, Hajiya Aisha Buhari ta bayyana matakin a matsayin rashin adalci daga bangaren 'yan majalisun kasar. To sai dai ƙwararru a fannin siyasa na cewa abinda mata ke nema ba haka demokradiyya ta gada ba, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana. Shawarar da Majalisar Dokokin Najeriya ta zartas akan sha'anin takarar mata a kundin tsarin mulki da ta yi wa gyaran fuska ta ci gaba da samun Allah wadai daga masu ruwa da tsaki a Najeriya a ciki har da uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aisha Buhari a wata takardar bayani Aisha ta ce 'yan majalisar dokoki ba su yi amfani da dattako wajen fuskantar koke-koken mata ba ta ce matakin bai yi wa mata daɗi ba hasali ma ganin yadda ita da matar mataimakin shugaban kasa Dolapo Oshibajo suka nuna goyon bayan su ga dokar ya kamata 'yan majalisa su dube su da ida Fulani Rahama su amince da dokar. Ita ma tsohuwar ministar ma'aikatar mata Aisha Ismail ta bayyana ra'ayinta a game da wannan batun inda ta ce za a haɗu a dandalin zaɓe. Ai za su zo su same mu a bakin fama. Kuma a da sun ɗan rarraba kanmu su ce matasa daban eh, mata daban a yanzu da mu da 'ya'yanmu da kwanmu da kwarkwatanmu za mu haɗu da su a fili shine lokacin da aka zo zaɓe kowannensu zai zo kuma su zauna su rubuta shi a rubuce ba za za su dawo ba in dai har abin da za su yi wa najeriya kenan su mai da mu irin su south sudan ko su mai da mu irin su somalia ba za su dawo ba a lokacin da take nata nazarin yar gwagwarmayar kwatowa mata yanci maryam mamman nasir ta yi tsokaci kamar haka muna fatan mazan najeriya kuma ba za ku ce a'a mun yi rashin mutunci ba kun yi mana rashin mutunci mu ma kuma za mu rama ba za mu bar wannan abin ya tafi haka ba tunda mu dai mu ne muke fitowa muke yin zaɓe ko kuma mun ce a bamu dama mu ma mu takata mu rawar a zaɓe mu an ce ba za a bamu ba to za mu ɗauka ƙwarin mataki a kai za mu shiga lungu-lungu sako-sako za mu haɗa kanmu ƙungiyoyin mata a ƙasar nan za kuma mu ɗauki mataki a kai insha Allah. To sai dai masanin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi nazari cewa. Ƙasashen ma da suka kawo mana demokuraɗiyyar nan da muke yi Ingila, Amurka da Faransa da Jamus da ina ne a cikin dokokinsu na demokuraɗiyya ba su yi wannan bambance-bambancen ba. Kuma da ba su yi wannan bambance-bambancen ba mata ba su rasa damar da suka mulki wa'annan kasashen ko kuma suka rike makaman da ya kamata a ingila mun yi margaret thatcher ba dan an yi wata doka na kariya ta zaman shugaban kasa ba ta kuma daɗe tana yi kuma ta muntsaka ingila yadda ya kamata har yanzu ana jin ruhinta angela merkel da ta gama yanzu kusan shekara goma sha shida tana mulki ba dan an yi wasu dokoki na kariya dan su mace ta fito ta fito ta zama shugaban kasa indira gandhi da ta yi nata benazir buta da ta yi nata matar da take argentina nan wacce ta yi shugaban kasa ta zo ta tana mataimakin shugaban kasa kamar yadda putin ya tana matsaka kasar a yadda ta ga dama ba dan an yi wasu muhimman kariya dagewa suka yi yadda mazan da suka iya samun wannan nasarar su ma suka samu irin wannan damar suka yi wannan mulkin kuma suka matsaka kasar su mata sun fito sun yi dafifi a kofar majalisar inda suka nemi a sake duba dokokin a gyara su domin matan najeriya na fitowa kwansu da kwarkwatan su a lokutan zaɓe domin kada ƙuri'a amma ba su cika samun manyan mukamai ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai duba batun karin kudin mota ne da aka yi a kasar Ghana da ya zo da cece kuce da dama. wata kungiyar masu sufuri ta ghana road transport coordinating council grtcc a takaice ta ce karin kashi goma sha biyar cikin ɗari akan kuɗin mota ba zai canza ba a ranar litinin 21 ga watan fabrairu ne kungiyar ta sanar da karin kashi 15 a cikin dari akan kudin mota wanda ya fara aiki a ranar 26 ga watan fabrairu bayan tattaunawa da ma'aikatanta. sabon karin kuɗin motar da ya zo ne da korafe-korafe da dama daga jama'a wanda tuni suke nuna damuwansu akan kuncin rayuwa sakamakon taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar wannan ƙarin kuɗin motar da zai shafi motocin tasi da bas bas na hais da aka fi sani da turo-turo a ghana da ma motoci masu zuwa wurare mai nisa sai dai direbobin sun koka ne akan ƙarin farashin man fetur da aka samu a ƙasar da ma wasu matsalolin tattalin arziki da ƙasar ke fama da ita wanda su ne suka tilasta wannan karin su ma direbobin a ta sahu sun yi nasu karin kuɗin mota lamarin da ya janyo kace na ce a birnin kumasi ga wakilin hamza adam da rahoto akan haka Direbobin a daidaita sahu a birnin Kumasi a kasar Ghana sun shiga cikin jerin masu harkar safa a kasar da suka kara kuɗin haya abin da ya sanya waɗanda hannayensu ba su kai baya ba cikin halin damuwa wasu na cewa ƙarin kuɗin ya wuce kima. Manyan gari manyan ƙasa gwamnati ya tausaya mu talakawa yanzu nan ga muka fito daga nan baki bakin nan zuwa nan Johnson an ake mu 2 cd to mu kuma abin da zai kuma kai mu zuwa gari ko nan kuma za mu biya. gaskiya ba don shi muna roƙon gwamnati da manyan ƙasa don allah mu talakawa ne su tausaya muna muna cikin hali na kakani gari mu gane ba aka san gane ba tsarin da aka yi bai muna ba don yanzu muka shiga sawaba na sawaba muka doko za mu sauka ne shi suka bai mu kudin sawaba tirisiri suke karba mu kuma gaskiya tirisiri ne ya muna yawa ranar ma ni na ce ma wani ya kaben tirisiri na bashi da Allah muna rokan gwamnati ya shiga ciki ya muna magana don ba mu yabin ya karfin mu gaskiya eh, lamari na batun a daidaita roko muke yi sun zo sun fabe mu amma kuma suna muna banna domin ka duba a daidaita mata mu muka rika daidaita ya zamanu domin lokacin da ya zo ba yanda ba buga baya ba sun kashe mu ya yi kaza ya yi kaza muka bar aka fanci ko filin ma na asari shi yasa ko da daidaita bai da kofa ko seat belt ma mu mun shiga saboda yana iya kai ka lungun da kake so amma yanzu inda a daidaita ke kai mu nan kusan kaman yana muna banna domin mu iyaye mu ke zuwa gari mu je mu yi fama mu zo mu nemi abin da yara da su ci amma duk abin da da mu samu fashe zama cikin kudin lori in ka duba kari bambanci tsakanin su da gwamnati gwamnati 50% ya kara a daidaita bai kai a daidaita kai 2 city ba su yi hakuri saboda Allah in ka duba turo da yau muka guji turo-turo muka zo muka kama daidaita turo-turo 130 eh, pesos that was eh, bin ga kenan kun gane ko jama'a bai kai 150 eh, pesos ba amma daidaita na karban mu 2 misalin da zan yi mutane a daidaita su duba su muna ragowa in dai ba su son mu guje su domin a daidaita ya zo ya sabe mu yara matasa yanzu duk abin da suke yi na banna duka sun bari sun kama a daidaita amma kuma za mu yi ra'ayin da ya hana su banna kuma mu da su tucar da mu kuma ba zai kawo mana alheri ba in ka je Roma Hill da ka a Promasi shan ka kai Odium Junction ka shiga a masu sannan ka je a Promasi. Fita wannan wuri ka duba trafikin da ke wurin zuwa eh, a afurin kwanta. Ka zo eh, ya sunan Shahunaga Junction. ka zo tech ka zo odium junction ba karamin tafiya ba ne tirisin suke karba amma da gwamnati ya kara 5% 50% eh, ga 15% 5000 eh, suka kara that was 50, eh, pesos 50 pesos na suka kara kan tirisin ya zama tirisin 50 pesos duba dogon hanyar nan in ka fito a babu nan ga in ba don kiwuya da rayuwa da yanzu lafiya bai ishe mu muke shiga lori ba kai kai tafiya fita a babu nan batu zuwa gari ba wani tafiya bane ka bi hanyar jirgi amma mu dukan nan yanzu rashin lafiya da kiwuya ya shigo jikinmu muna taimaka ma yaran mu matasa don su ma su samu abin da za su ci shi yazo kamar mu suna taushe mu hakkin mu don Allah don Annabi price ta daidaita ya yi yawa inda ba suna son mu bar shiga mu koma ma turo-turo su rasa aikin hannun su ba su duba su muna ragowa domin tusirin nan ya muna yawa kungiyar direbobin daidaita sauko da adadin mambobin ta ya zarta dubu biyu a birnin sun ce a adaidaita na talakawa ne amma karin kuɗin mai da wasu kananan ƙarin kaya a sanadiyar matakin da sun ka ɗauka. Malam Nuruddin shine shugaban ƙungiyar. Mai ya samu ƙarin kudade da ta. Saboda ba mu samun ainihin sezin ba mu samun shi sam kudin duka na shiga cikin petrol kuma ga fasin mu kuma ya je haya a ta na talakawa ne su yi hakuri wanda bai da shi ya complain ma direba direba ya kai shi mun saba yin wannan yasa muna roƙon su su yi hakuri su bar mu yi aiki tare ya fi da mu damu mu masu ba mu yi mu doke su suna ajiye mu kuma ba mu yi aiki yasa hakuri muke ba su su bar mu aiki tare ya su muka kai su mu kawo su an kwashi fiye da watanni biyu ana zama a teburin shawarwari tsakanin gwamnati tare da kungiyoyin safa ta kasar domin cimma matsaya kan karin kuɗin haya biyo bayan kasar ta fuskanci tashin farashin kayan kayayyaki cike har da makamashin man fetur ƙungiyoyin direbobi a kasar sun yi barazanar kara kashi arba'in bisa 100 kudin sa ba amma daga bisani sun sauka zuwa kashi goma sha biyar bayan gwamnati ta soma baki. Honorable Ali Suraj shugaban sashen gudanarwa ta musamman a fadar mataimakin shugaban kasa. Iyaye mu she su yi hakuri domin a daidaita nan su ma suna sai mai ne. Abin da ya yasa ce su ma suna sai mai ne kaga yaran mu ke aikin a daidaita. Diyoyin mu ke aikin a daidaita. In ya sai mai ya kamata ya samu at least kudin mai da kadan da zai kawo gida wani a daidaita yake duba mai shi da baban shi ya duba matan shi da yaran shi da kuma duba makwabta wani a daidaita da shi yake rufa ma kan shi asiri. amma ina fatan zuwa gaba eh, manya muna nan muna shirye-shirye ana dan tattaunawa yadda za a yi lamari ya tafi kuma da fatan in Allah ya yarda lamari zai tafi yadda ake so Hamza Adam kuma si Ghana To madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. A nan ne kuma za mu da tsaya a wannan shiri sai kuma sabon mako in Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman shi wakilin namu na kumasi hamza adam da ma injiniyan mu hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba yakub makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla a gaida baba yakubu makeri har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc agogon ma'anan na cewa karfe goma da minti 26 yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice kasar ukraine ta ce sojojin rasha suna lugudan wuta kan hanyoyin da aka amince da su na ficewa daga maripol da kuma birnin kansa lamarin da ya kare yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki da karfe bakwai na safe a agogon utc kakakin ma'aikatar tsaron rasha igor konashevko ya ce yau biyar ga watan maris daga karfe goma na safe a agogon moscow bangaren rasha ya ayyana tsagaita buɗe wuta tare da buɗe hanyoyin jin kai don ba da dama ga farar hula su ban maripol da bolnoboka adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin kunar bakin wake da aka kai a masallacin 'yan shi'a a arewa maso yammacin kasar Pakistan ya karu zuwa 62 cikin dare, yayin da 'yan sanda suka faɗa a yau Asabar cewa suna ƙoƙarin gano ɗan ƙunar bakin waken daga wasu sawun kafa biyu da aka gano a wurin. 'Yan sanda sun fitar da faifan bidiyo na CCTV na harin jiya Juma'a da ke nuna wani mutum sanye da kayan gargajiya na shalwar kamis yana harbin 'yan sanda biyu. yayin da yake kokarin shiga cikin masallacin da ke yankin kocha risaldar a Peshawar. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden ke taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan ƙasashen yammacin duniya don yin Allah wadai da mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine, gwamnatinsa tana fuskantar wahala wajen gina haɗin kan ƙasashen duniya a ƙasashen Indo-Pacific don ware shugaban Rasha Vladimir Putin. Wasu maza biyun asalin ƙasar China na daga cikin 'yan gudun hijira miliyan ɗaya da suka tsere daga Ukraine zuwa ƙasashe makwabta a wannan makon. bayan da rasha ta kaddamar da farmaki a ranar 24 ga watan fabrairu biyoyi ta ba da labarin tafiye-tafiyen ibrahim ablis ɗan wiguhur da irsin irkunuli ɗan kazak To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu na yau Mr. Nick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.